Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu na 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a yau 25 ga watan Fabrairu aka kaddamar da kamfen shawarar rigakafin cutar corona karo na biyar a Agades. Muna tafiya da karin bayani. an ɗauki matakai a wurare da dama da aka gano bular cutar mura tsuntsaye domin hana bazuwar cutar yaya ake aikin duba ko kuma bugun ƙasa a rahoton musamman na wannan shiri muna tare da bayanin wata mai wannan sana'a bayan da ta halarci bikin budin dashi a jihar maradi hukumomin kiwon lafiya a jihar agadez sun kaddamar da kamfen shawarar kafi da cutar corona karo na biyar yau juma'a 25 ga watan fabriye a wannan matakin al'ummar agadas ta fara gane mahimmancin shawar in ji abdulrashid haruna shugaban jami'an likitoci na garin agadas a zantawar shi da musa mamman Da farko dai mun tunkari fahimtar da al'umma domin su amince da akwai wannan cutar. Na biyu kuma mun kira gare su su sauya halaye, ma'ana kiyaye matakan kariya da yanzu ya zama abu ne na zahiri. Saboda yanzu da nake muku magana al'umma da kansu ne suke zuwa gidajen asibitoci domin a yi musu shaushawa, wanda ke nuna cewa al'umma sun fara ganewa mafita ɗaya wajen yaƙi da wannan cutar shine kiyaye matakan kariya da kuma shaushawa. Kafin jama'a sun rika zuwa ana yi musu shaushawa ana samun da yawa masu wannan cutar amma yanzu abun ya rage tare da maimacin gangami da muke yi mun fara ciwo kan wannan al'amari gwamnan jihar yamai a wata wasiƙa ya sanar da al'ummomin birnin da kewaye cewa an gano bullar cutar mara tsuntsaye a wurare da dama an riga an ɗauki matakai domin hana bazuwar cutar da ke iya wato kama ɗan adam a cewar adamu mai lakanin suna kimba abubakar wato sannan kuma mai sana'ar kiwon tsuntsaye kuma shugaban masu wato kiwon tsuntsayen masu zaman kansu a hirar shi da muktar hamadu cutar da ta iso wadda ta shahi kaji lalle akwai gidajen kaji da inda ake kiwon kaji da ya shiga ya kawo musu matsala sosai kaji abun da ya kai jika ɗari da wani abu da duka aka yanke su babban matsala ne yanzu matakan da aka ɗauka abun da ya shahi kaji ko abincinsu ko taki ko abun da ya kamata da daga wani gona ba a ɗauka aka yi wani gidan kaji an hana wannan kuma mutane masu zuwa kallo ko ko aje a neman bayani duk an hana a kai ziyara cikin gidajen kaji bancin shi kuma a lokacin nan aka yi katari mun tsayo 'yan saki daga kasashen waje da cikin jirgi suke zawa kakin su zo ma aka je duk gidajen kajin da za a kai wannan 'yan tsakin aka je aka ɗauki mataki yadda zai sa kal a samu cutar nan ciki aka wanke gidajen aka sa magani kuma aka zo nan wajen hilin jirgi inda ake daukan 'yan tsakin a can duk wanda suka zo suka ɗauka aka ɗauki matakai yadda ka su zame sanadiyya da za su sa cutar nan ga wayan ga 'yan kaji hal a kai su gidajen gona An fuskanci hauhawar farashin kayayyakin masarufi a watanni uku na karshen shekarar 2021 a Nijar, kamar yadda zaman taron Majalisar Ministoci na 24 ga watan Fabriye na 2022 ya bayyana. Ci gaban lamarin hauhawar farashin a shekara daya ya kai kashi 9.7 cikin 100. Dalilan wannan tsadar kayayyakin na da nasaba da rashin kyawun damana, annobar cutar corona da kuma matakan fitar da kayayyakin abinci zuwa Nijar da wasu suka doka. kasashe wasu kasashe suka ɗauka sanadiyar matsalar tsaro a yankin a siyasa sa ta saka al'ummomi a cikin tsarin kula da iyakoki a nijar hukumar kula da baƙi haure ta ƙasa da ƙasa ta shirya wani taron muhawara a makon da ya gabata a gaya manufar hakan shine janyo hankalin zababbun wakilan al'ummomi da sarakunan gargajiya na gundumar su shiga cikin tsarin yaƙi da ta'addanci a kan iyakoki Amadu Abubakar wakilin hukumar OEM ya yi wa Fadil Alu ƙarin haske. ina nan muna dibawa yau da 'yan shekaru ta yanda za mu yunkurar da al'ummomi domin mu shigar da su ainan gabatun iyakokin. Saboda sun ne na farko da ke fuskantar al'amarin da zai faru cikin bazata a bakin iyakokin. Yau dangance da faɗin da ke ga shimfiɗar mu da kuma buɗin sararin iyakokin ya zama wajibi cikin gaugawa a shigar da wa'annan al'ummomin ga kulawa da iyakoki. Don haka ne muka sa'anta wannan tsarin tare da haɗin gwiwar mahukuntan gaya. na mu gani yadda za mu tattara dukkan masu garuruwa 46 kanton uku dukkan shugabannin jami'an tsaro da na ma'aikatun wakilan matasa na mata da na kungiyoyin horar hula don su tattauna bisa batutuwan zaman lafiya da tsaro saboda mun gano shekaru da dama ke ga da ake ganin aika aikar asha a bakin iyakoki ya kamata kenan al'ummomin su ma su kawo tasu gudunmuwa don aiko kowa da wannan al'amarin tsatsauran ra'ayi da ke ɗaukar kimanin kilogram sha hudu na magunyar kwaya aka kama wato cikin daren sha bakwai zuwa sha takwas ga watan fevrier na 2022 jami'an tsaro ne suka yi wannan kamun a yayin da suke sintiri a gundumar tanut a jihar zandar shugaban hukumar 'yan sanda a tanut na ganin cewa gundumar ta zamanto wata babbar hanyar safarar a kowace iri kelesi adam kwamishinan 'yan sanda ya yi wa zainabu amadu ƙarin haske Dangance da batun kwayar da aka kama birgi 26 na wiwi kwatankwacin kilo 14 wanda darajarsa ya kai jika 750. Wannan kamun ya aiwata ne bisa ga jan kokarin jami'an mu da wata faturi dinmu da ke sintiri a wata hanya da ke shiga garin Tanut wadda take kaucewa dukkan cibiyoyin da muke bincike a kansu. Muna ganin Tanut ta zama dai wata mal sarrafa inda ake yawancin sarandin kwaya wannan kwayar ba a nan ake sarrafa ta ba mun sani wannan zubin kwayar dai da aka kama daga najeriya ya fito biyo ta mujiya wasu 'yan sarandin na kwaya na kawo ta ne don a sha ta a nan tanu to amma mafi yawan kwayar ana wucewa ne da ita wajen agades ita waga kwayar da muka kama shekaran jiya an shigo ne don a wuce da ita har zuwa arlit Kula da ruwa masu gudana a lokacin damana wata babbar damuwa ce ga hukumomin karamar hukumar karkarar birnin Kazowe gundumar Bure a jihar Zandar. Domin samar da wuraren tattara ruwa magajin garin tare da tallafin kungiyoyi masu zaman kansu za a gina wato dam guda hudu. A cewar magajin garin Bukar Jibrilu ayyukan waɗannan dam da aka riga aka soma za a kawo su a watanni hudu masu zuwa. cigaba gaba da ya samu cikin wanga kominikinmu ne basen na tsare ruwa dam muke ce mushi basen ne muka samu guda hudu an ware aiki wannan aiki a ka'ida inda Allah ya ba mu sa'a duka tsawon delen shi wata hudu ne kaga an fara shi yanzu ana na ana yi kai ga kai kenan nan da wata hudu muna sa ran ana karewa damana yana zau ruwan damanan shi zai cika shi cikin tsarin aikin ruwan da yake shigowa cikin garin kazawai da yake mana banna daga mashigan shi aka aza wannan dam guda hudu duka kenan daga ya zo da hwari wannan dam dam zai fara cikawa kenan a lissahin mu an ma ruwa zai shigo karhin shi ya rage zai shigowa da a daidaita hanyar shi na da ya bi yanda ya saba bi da yana wucewa karamar hukumar difa ta samu sabuwar kasuwar dabbobi sai dai kamar yadda ƙwararru a wannan fanni suka bayyana matsaloli da dama ne ke gurɓata harkoki kasuwanci a wannan kasuwa akwai dai matsalar rashin ruwa da kuma rashin kyawun hanya saboda haka abdullahi idris mamba na kwamitin jagorancin kasuwar ya yi wannan kira a zantawar shi da gidi abdulrahman kasuwar nan abin da ya sa mutane suke korafi a kanta na farko akwai rashin hanya na biyu muna da matsalar ruwa gaskiya a cikin kasuwar nan na uku rashin masaya da lokacin da muke wacce kasuwa a gaskiya ba mu da matsaloli irin waɗannan amma yanzu tun da aka dawo nan hatta yanzu wanda suke jagororin kasuwar nan gaskiya jiharinsu ya yi baya sosai tunda gaskiya abu ne wanda kai za ka sayo don ka zo ka samu riba to masayan ma ba su zo bare ma ka sai da har ka samu ne abu in dai shugabanni za su ji farko su taimaka mana da hanya yadda za ta zo kasuwan nan saboda mutane suna korafin da cewa da su zo kasuwan nan mafi sauki a gare su su tafi gagam saboda haka gaskiya in akwai yadda za a yi a duba a gyara saboda kasuwa ci gabanta na nan shine ci gaban gari ɗaliban makarantar kwaleji ko na sakandare na balayar a jihar tilibiri sun sami kyautar teburukan zama guda 25 da kungiyar tsofin ɗaliban makarantar suka bada a farkon mako bikin mika waɗannan teburukan ya gudana tare da halartar hukumomin bariki da na gargajiya siraji gazere shugaban makarantar ya yi wa hassan mummuni ƙarin bayani Wannan taimakon da kuka kawo ya yi matuƙar faranta mana. Taimako ne da ya zo lokacin da ake matuƙar buƙatarsa. Har yanzu muna da ajujuwa goma sha biyar da ɗalibai suke ɗaukar karatu a ƙasa. Muna cikin yanayi da waɗanda suke cikin wannan yanki sai sun kawo tallafinsu a ƙara da ƙoƙarin da gwamnati take yi. Mun yi alkawari za mu yi aiki da waɗannan bencunan zama. bayan gobarar ta abu a ran alhamis 17 ga watan fevrier a karanin makarantu na gudal a cikin gundumar yamai ta daya ɗaliban kusan 300 ne suka rasa ɗakunan ɗaukar karatu misalin makarantar gudal turwa shugaban makarantar ta bayyana cewa an rarraba waɗannan ɗalibai rukuni-rukuni a cikin ɗakunan karatu na siminti domin su ci gaba da ɗaukar darussa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A makon da ya gabata ne aka yi bikin budin daji a tsibiri gobir a jihar Maradi. Wasu shagulgula ne na al'adu wato inda ake karama masu ruwa da tsaki a wannan al'adar. Waɗannan mutanen musamman masu bugun ƙasa ne. Wakilinmu wato ya tattauna da wata ko kuma mu ta tattauna da wata mai bugun ƙasar mai suna Mari a Zandar wadda ta halarci bikin a tsibiri gobir. ta kuma yi bayani akan wannan sana'a tata. na gaje bori tabbas gaba da baya tun da tsohuwa ta el bori ce wadda ta aihe ta el bori ce kaka ta wadda ta haihu ubana el bori ce yanzu kamar budin daji da ake zuwa daga shekara sai shekara in ba mu tahi ba jikin mu hakkar ma yake ba mijin daɗi mun san budin nan na daji da ake kakanni da uwaye an gade shi a tsibiri kuma can mu ma da kayan mu can mu iske uwar borin ce gaba ɗaya kwata-kwata. Shi ya sanya ko mutum na makka in dai aka ce maka buɗin dajin gada za a yi sai mu yi ta buga ma 'yan uwa shekara ta cika ka zo buɗin daji duk inda kake ma a ce ina je in Allah ramin gamu shi ya sa ga abu gado ne mari kuma gaskiya wanda ya ce babu aljani shi de bai da shi. Eh to kama Maryama mun ga anan kina zamna da kayan wuri da turarruka musamman ma dai kayayyaki iri-iri na iska kina aikin iska ne ko kaka ne ko ko magani ne ki bada tabbas ina aikin iska tunda aljani in ya gagara wani lokaci muna hita shi in muka gaba na hito bane he mace to wannan na mu baka abinci ne ka ci abinci bisa kanshi. in kuma baban gaba na alheri bane ko na faduwa ne ko yana sa ka na taɓin hankali ko wani ya sa ka hauka muna iya muhidda maka shi ka samu lahiya ni ban da shi ma kin gamari ina aikin mahaukata ina aikin masu haɗuwa sai ka shekara guda ka biya ni haraka iska sai iska to kamar in aiki za kuma mutum kuna kirawo iska ne ya zo inda mara lahiya yake tabbas ana hauda in dai haka na da aljanin aljanin ne sai mu nomo shi a bisa kanka za mu nemi iskan mu zo mu maka shi tambayoyi kai ije ne wasu su ce aikin miyagu ijen miyagu ne wani kuma ya ce gamo ne aka game da shi tabbas ana haka hakika kina tare da iskoki alal misali kala nawa wanda suke tare da ke kin ga bakar doguwar ga ta mace ta gida arniya ta dogon dutse wannan muna da ita ta mace ta kaka, na ce ta gadin gadin ne ni da suka same ni sai da na gaji da roƙon Allah baba ba ni san su mu gaskiya bori bai hana mu addini ba mu yi sallah mu yi azumi in ka ga mutum an ce dan yana bori bai addini to gaskiya bi su bi da araba hankalin shi gida biyu ya shidda gare ni kwarai ko akwai mai wadda ta gaji sana'a wannan na tabbata ko da na kawo akwai wadda za ta gadin sana'ar gatawa. To bana kin buɗe dashi kama menene kuka leko ma ƙasa musamman ma na kwance hankali damana da sauransu. Damana akwai albarka mari akwai ruwa akwai dai ɗan cije-cije amma dai ai ta sadaka Allah shi ke kore komi. Studio Masu da haka muka karshen shirin namu na yau yanzu kuwa zan bar ku da Habibu Garba dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba. Kina kuma iya zaɓen halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.